barkanmu da zuwa lesson na biyu na mu koyi javascript hausa sunana adamu muhammad dan kore uh, if this is your first time of coming to my channel welcome uh, wannan darasi ne na biyu kamar da bayani so idan ba ku kalli darasi na farko ba sai ku garzaya a youtube channel dina yana nan kuma zan iya sa link din a description din sai ku fi sauƙin samu so kamar da na bayani yau za mu ci gaba da lesson na biyu uh, so let me give you an overview ga abin da muka yi da kuma abin da za mu yi idan ba ku manta ba mun yi lesson na farko so yanzu za mu yi waɗannan lesson na biyu uh, amma wani lesson na biyu da yake abubuwa ne masu ɗan yawa zan yi breaking in down into several videos so da ya fi sauƙin fahimta so zan shiga lesson na biyu uh, by the way idan kuna so ku nemi duk laisin din a waje ɗaya wannan website ɗin nan ne za ku je kuma wannan website din zan sa shi a wajen description ɗin so da sai ku gani amma idan kuna buƙatan update da komai da laisin da aka yi da duk za ku samu a wannan website ɗin so wannan shi ne abubuwan da za mu yi a laisin na biyu za mu yi syntax za mu yi program da kuma yadda ake debugging in error da sauransu Uh, you uh, ba zan yi tsammanin kun kin san ko ka san abin da nake bayani ba duk babu damuwa duk wani abu ne wani za mu fara daga farko mun fara komai ne daga farko so kada ku ji komai idan ba ku san menene syntax ba da debug da sauransu uh, domin shi yasa kuke nan saboda ku san waɗannan abubuwan so babu damuwa so yau za mu fara a'a na tafi inda ban <laughs> ya kamata na je ba saboda na yi present din nan so yau zan fara da syntax kuma zan faɗa muku menene syntax um, so amma um, za mu fara ne kamar da na ce akwai abubuwa da yawa wanda zan yi break it din shi down into several videos so yau dai a takaice dai za mu yi variables um, a takaice a takaice za mu yi variables um, so kun gani muna da abubuwa da yawa waɗanda za mu so yau da za mu fara da variable so a gurguje sai mu za mu shiga sai mu fara zan kawo da wannan gefe so that ah, sai mu fara so abinda kuke gani kuma yanzu shine integrated development environment ko kuma IDE IDE integrated development environment integrated environment da yake wannan lesson ne ba na integrated development environment ba basically wani program ne wanda ke kan computer wanda a kansa za mu iya rubuta programs so kamar da kuke gani a nan na yi creating din wani file sunan shi variables.js um, abinda nake so na drawing attention ɗinmu zuwa shine wannan .js duk abinda na rubuta a nan suna sai na sa .js so na ina faɗa wa shi wannan IDE ɗin cewa zan rubuta JavaScript a cikin wannan file ɗin so a misali zan iya rubuta kado village.js so duk abin da na sa a nan zai kasance javascript ne so haka ake rubuta abubuwa akwai languages da yawa wanda idan ka sa dot eh, a file extension na wannan language sai ka fara rubuta wannan language din amma mu za mu javascript ne so zan goge wannan kado village so kamar yadda na faɗa muku zan faɗa muku menene syntax syntax shine yare kalmomin yare hurufan yare duk wani abu da ya kamata mu koya saboda mu san yare shine syntax kamar a misali a hausa a hausa akwai abacada ko ba haka ba zaka mutum zai san abc uh, mutinze zai iya hada kalmomi sai mutum ya zo ya iya yin sentences da sauransu so all those are syntax basically grammar so shi kuma in regard to programming syntax shi ma the same thing ne syntax shi ne abubuwan yaren yaren shi programming din wani abubuwa ya kamata ka sani ka iya yaren so kun ji menene syntax so waɗannan kuma shine abubuwan da za mu yi yau so syntax uh, kun, kun ga dai menene syntax so sai mu tsaya ɗauki wannan na kai shi saman tunda shi muka fara yi integrated development environment shi kuma syntax shine um, grammar grammar uh, da you know, sentences, the Sauron's today. It's not the definition of syntax, but um, the composition of the language, what you need to know to understand the language. So, so she can and Naparko can, let's be numbering them so that we can reference them by number. So, in mu na uku. Yaya ake yin, so na uku za mu koyi yadda ake declaring ɗin um, using a keyword called va. so a gurguje menene me, me declaring idan da ba ku manta ba duk abin da za mu yanzu syntax ne yadda ake yadda ake wani abubuwa ya kamata ka sani ka iya yare ka iya yaren hausa ko ba haka ba so da yake programming a yare ne wanda ake ba da umarni yare ne na umarni umarni na ba na kan kwamfuta muna ba wa kwamfuta umarni so akwai salo yadda ake rubuta ake ajiye abubuwa a kwamfuta idan ba ku fahimta me nake ne babu damuwa amma idan na yi a misali idan na rubuta idan na ce va name is equals to john idan na rubuta wannan na faɗa wa kwamfuta ta ajiye min sunan john a matsayin wannan suna so da duk lokacin da nake so na kira na nema john a cikin kwamfuta na kawai sai na kira wannan suna zan ce zan faɗa zan iya a misali zan iya faɗa a kwamfuta na ki je ki nemo min sunan ki je ki nemo min wani abu da ake kira name a cikin ki a misali so already computer ta san name shine john so wannan shine ake kira variables variables kuma kaga kunga zan iya a misali var age zan iya ce age din um, 30 so duk lokacin da nake so na nemo wannan 30 din zan faɗa wa kwamfuta ki je ki nemo min age din john a misali kawai abin da nake so na faɗa wa kwamfuta shine age kaga muna ba wa kwamfuta umarni kuma wannan zai iya kasancewa a misali va name well va um, zan iya sa suna suna equals to amina so za mu iya sa wannan din wannan da name da suna da age su ne ake kira variables variables variables so um, sannan za mu iya sa a misali va is student equals to true so wannan is student shine sunan variable din amma kafin mu faɗa wa kwamfuta yaya za mu yi mu faɗa wa kwamfuta cewa wannan variable ne shine dole sai mun sa wannan var ɗin va tukunna sai mu rubuta sunan variable ɗin sai mu sa equals to sai mu ba wa variable ɗin suna me muke so mu saka cikin variable ɗin a misali variable kamar akwati ne kamar akwati ne so wannan is student nan ku kalle shi kamar akwati a cikin akwatin akwai wannan true age din nan shi ma kamar akwati ne a cikin akwati akwai 30 a ciki so shi haka variable yake wani akwati ne wanda za ka yi budewa ka saka wani abu gobe za ka iya budewa ka sa wani abu daban kuma kuma za ka iya canja sunan akwati ɗin so kaga a nan muna da akwati ɗaya akwati biyu akwati uku akwati hudu za ka samu akwatuna da yawa za ka iya rubuta akwatuna da yawa depending on the memory of your computer amma da yake wannan is not about memory of your computer so za mu tsallake so amma za mu iya rubuta <laughs> variables dubu ɗari miliyan domin kwamfuta a cikinta akwai ɗan akwatuna akwatuna wanda za mu iya aji abubuwa so shikenan dai zan goge wannan zan goge wannan zan bar wannan guda uku so zan je gaba so yanzu na hudu a uh, uh, ah, variable declaration using the let keyword za dan highlighting ɗin wannan so that su ɗan fita abin so daga baya mun yi variable declaration using the var keyword yanzu zami da let keyword kamar yadda ne maganar variable variable kamar akwati ne amma sai mun ba shi suna kamar akwati ne da baya da suna so idan muka zo sai mu ba akwatin suna sai mu buɗe akwatin mu sa wani abu so amma kafin mu faɗa wa kwamfuta cewa muna son akwati guda ɗaya sai mun ce va ko kuma let so let city equals to a misali abuja let city equals to abuja so again idan za wannan city din shine variable shi kuma let is a key word wanda za mu faɗa wa kwamfuta cewa muna so ta yi naming ɗin wannan variable city a misali basically ga akwati da ba da suna sai mu ce kwamfuta ki kira wannan akwatin city ki buɗe ki sa mana abuja sunan abuja a ciki so let country equals to Nigeria. Let population equals to menene population in Nigeria? Nigeria population. Sai dubo 213 million. 2 hundred and thirteen about two hundred and thirteen million so kun so zami I mean, I mean zami iya sawa something like this zero zero zero no <laughs> ba za mu iya sa dash ba so nan zero zero zero amma sai mu haɗa su haka so thirteen million people da ɗan sauran ɗan eh, abubuwa kuma population ɗin ban yi spelling ɗin shi daidai ba so za ku lura ina sa wannan semicolon semicolon uh, ah, babu damuwa um, amma zan iya faɗa muku yanzu a ah, javascript duk lokacin da muka yi muka rubuta abu za mu iya ƙare shi da semicolon haka ko mun sa ko ba mu sa ba javascript zai san cewa wannan abin ya ƙare wannan layin ya ƙare ko kuma wannan abu da muke yi ya mun kammala shi so amma is a good practice duk lokacin da ka gama ko ki gama sai mu sa semicolon za mu fahimci menene a lokacin da muka fara programming so sai na gaba uh, variable declaration using the const keyword or constant. The const keyword const is equals to constant. So I'm Sally mu constant pi equals to 3.14. so a gurguje menene constant constant shine a yanda shi ma yanda muke za a dinga za mu dinga declaring din variable ne duk a ƙarshe zan zo dan muku summary din bambancin su so amma yanzu um, wannan duk yanda ake is one way to declare a variable a misali kamar ka ga akwati ne wanda baya da suna sai ka ce kai zan kira wannan suna akwatin abuja sai ka ɗauki abubuwa ka sa a ciki kaga duk lokacin da kake so sai a kama maka wannan abubuwan da suke ciki kawai zaka ce kawai a kamun ku kama akwatin abuja ba sai ka ce a buɗe akwati ba a kama ka duka abubuwan a'a kawai a kama akwatin abuja sai a kama ka sai an kama ka da komai so constant pi constant gravity equals to 9.8 constant max speed equals to 300 so constant means constant const means constant This za mu so mu san bambancin su nan gaba shida ah. okay is a duplication is a duplication. So um, say reassignment. So I mean reassignment. shine kamata na router. reassign the value of variable using the assignment operator so many kenipi nufi anan ga abin da nake nufi using a misali let number of students equals to 25 so sai na ce number of students now is equals to 30 so reassign a turanci kama watakila yadda ka sani ko kika sani shine ku ba wani abu daban abin da aka ba shi da compared to abin da aka ba shi da a misali kamar akwatin nan da nake bayani akwatin nan zan iya budewa zan iya sa suna akwatin number of students sai na budewa sai na bude akwatin nan sai na sa da number 25 a ciki maybe a misali na rubuta number 25 a cikin leda a cikin kwali sai na sa a cikin akwatin sai na kulle so nan gaba kuma sai na buɗe wannan akwatin sai na sa tati a ciki sai na cire 25 sai na sa tati na rubuta tati a cikin leda ko akan takarda ko akan takarda ko leda sai na saka a ciki so mun yi reassign kenan meaning mun cire da abin da yake cin akwatin mun sa wani abu so kuma za mu iya haka ne with this operator shi ecost din nan with equals uh, a operator so kun ji uh, so sai kuma na gaba a ah, ban yi namin din wannan ba shida sai bakwai declare and assign multiple variables in one line so zan ba ku misali let x equals to 1 comma y equals to 2 z equals to 3 me nake yi anan abin da ne shine yi declaring in variables a layi guda daya idan kuka duba a baya duk abin da muka yi kowane variable kamar pi yana da layinsa guda ɗaya gravity yana da layinsa guda ɗaya max speed yana da layinsa guda ɗaya haka su ma waɗannan haka su ma waɗannan so amma za mu iya declaring ɗin a misali um, za mu yi declaring ɗin variable x da y da z duk a layi ɗaya ba tare da wani matsala ba amma dole sai mun sa comma so a misali mu Mina, Abu abuja din nan mu one, na farko a wannan na name so za iya name equals to john wannan misali ne comma age equals to 30 and then is student equals to true. So, duk za mu iya, amma idan kuka lura ba ɗin kawai guda ɗaya guda ɗaya na sa. Guda ɗaya kuma amma duk ya yi satisfying ɗin duka waɗannan. Shi ma wani haka light. So, wannan shi ne declaring multiple variables in one line. Uh, another misali zan iya sa va zan iya sa let a equals to 4 comma b equals to 5 comma and then c equals to 6 idan muna so mu dora d ko sai mu sa comma sai mu ce d equals to amsali 7 so wannan kenan so a ƙarshe Number eight, shine differences between differences between let var const and const so naparuko um, idang muka yi fani. da da let na farko dai zan fara da const duk abin da muka ce a misali idan na ce const uh, wani misali zan sa zan ce um, capital capital is equals to dama turu so wannan capital ɗin ba zan so kuma na ce nan gaba ba na ce zan yi amfani da shi kuma a misali const capital is equals to kaduna i cannot do that ba computer ɗin ba za ta yi ne haka ba kaga tana complaining so duk abin da muka sa const muka yi declaring wannan suna ba za mu zo nan gaba kuma mu yi wani abu da shi ba ba za mu zo mu ƙara ko const ko let ko va kuma ba za mu yi ba za a yi da ba ba za mu yi no more reassignment amma idan muka yi amfani da let idan muka ce let is present present is equals to true zan iya amfani da va is present is equals to um, oh, sorry zan yi reassignment reassignment na yi abin da so zan ce is present is equals to false so na dan yi mishkila ban muku uh, ban bambanta muku menene bambanci mu zai tsaya koma ga wannan amin afuwan so abin da nake nufi a nan shine ba zan ce kuma capital is equals to kaduna ba haka ba zai yi ba ba zan iya ba ko kuma yes ba zan iya ba computer din zai mun warning babu wani din anan amma duk lokacin da muka zo running din code din zai mun warning so ba za mu iya ba so wannan shi ne we cannot so big x big x no no idan muka yi amfani da const kenan amma idan na yi amfani da let na yi declare din variable zan iya zuwa nan gaba na canja abin da yake cikin variable din so kun ji bambancin haka ma va idan ce va um, human is equals to Adamu zan iya zuwa na canja abin da yake cikin human na sa uh, Jos <laughs> na sa iya komai a uh, Jos ba ka ba human ba ne na sa Abdul zan iya canjawa so basically idan kuka kalli wannan variable din as a box kamar wani katatin jaka a misali um, so za ku fahimci abin sosai kaga a misali idan na samu jakan da ba suna sai na sa wa jakan sunanta capital na buɗe jakan nan sai na sa da maturu nan gaba idan na so na buɗe wannan jaka na sa kaduna kwamfuta ɗin ba za ta yi da ba na ce a a a a a a wannan jakan only da maturu aka bani umarni na riƙe a ciki ba za mu yadda ka sa da matur ba so shi kuma let da va shi kuma za mu iya a misali idan muka samu jaka muka sa wa sunan jakan is present sai muka sa true a ciki nan gaba za mu iya buɗe wannan jaka mu sa false a ciki haka su haka shi ma da ba so kun ji ɗaya daga cikin bambancin kenan akwai bambancin da za mu yi duk lokacin da muka zo muka yi scope da hoisting so amma yanzu zan bar ku haka da fatan uh, mun ɗan koyi wani abu yau uh, a takaice dai yau mun koyi na, na, na yi bayani menene syntax kuma menene yani da ake declaring in variable kuma na yi magana kaɗan ga bisa menene variable uh, variable shine mu ɗauki abin da baya da suna mu sami suna a kwamfuta kamar da na faɗa muku a cikin kwamfuta akwai box box box da yawa box box da yawa sosai sosai so kawai sai ka ɗauki sai ka faɗa kwamfuta ki ɗauki wannan box ɗin ki sami shi sunan abu so wannan the act of suna ɗin sa sunan abu shine muka yau mun ce ya za mu faɗa wa kwamfuta yadda za ta sa mana sunan abu ya za mu umarce ta yadda za ku umarce ta shine by using the va the let and the const key words so da fatan mun koyi wani abu na gode sosai um, idan ba kai subscribe ba sosai ku danna wannan subscribe din so that idan na yi bidiyo za ku gani kuma kada ku manta ku danna um, the, bell icon idan ba ku yi lakin wani bidiyon ba ku yi lakin idan kuka yi lakin youtube za ta taimaki bidiyo din domin ta nuna mutane so a taimake ni a yi lakin din akalla a yi lakin din bidiyo din idan kuka san wani ko wata wanda za ta wanda take koyin programming uh, kuma suna jin hausa za ku iya ba su wannan bidiyon na gode sosai sunana adamu sai na gan ku in the next video.